Hausa na BBC ke magana akan mita 25 da 31 da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro asalamu alaikum. Raliya Zubairu ce ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi a agogon Najeriya da Nijar. a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Spaniya ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku bayan da mutum 95 suka rasa rayukansu sanadin ambaliyar ruwa a yankin Valencia. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna rashin jin daɗinta akan matakin da Isra'ila ta ɗauka na hana hukumar kula da falisdinawa 'yan gudun hijira gudanar da ayyukan jin kai a zirin Gaza. A nigeria rahotanni daga yankin Arewa maso yammacin ƙasar sun ce 'yan bindiga da ke addabar yankin sun fito da wani sabon salo inda suke ɗaukar yara a matsayin mayaka. to abin da ya kawo wannan sabon salo na ɗibar yara kanana ko kuma almajirai saboda in ka kalli yadda ake kashe waɗannan ɓarayin dajin da yadda suke mutuwa dole yanzu suke neman irin waɗannan yaran kanana domin su horar da su don ci gaba da yin aiki da su har ila yau a najeriya yayin da a yau ne majalisar dattijan kasar ta kammala aikin tantance sabbin ministocin da shugaba tinubu ya nada wasu daga cikinsu sun bayyana abubuwan da za su fi baiwa fifiko na ɗaya akwai canjin yanayi ta inda kurarawan hamada ya zo duk inda da ake kiwo babu ciyayi yanzu na biyu akwai bunƙasa garuruwa da kuma neman hanyoyi da su wasu abubuwan da bil adama ke amfani da su wasu daga cikin rahotannin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin amma yanzu ga aisha sharif babba da labaran duniya Spaniya ta ayyana zama makoki na kwanaki uku bayan mutum casa'in da biyar sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa a yankin Valencia. Har yanzu kuma ba a kai ga gano gwamman mutane a gabashi da kuma kudancin kasar ba, inda aka tura sojoji fiye da dubu guda. Prime Minister kasar Pedro Sanchez ya ce ba za a kyale waɗanda lamarin ya rutsa da su ba. Wasu hotunan bidiyon wajen ya nuna wasu yankunan yankunan ruwa da turɓaya sun shafe su, inda za ka ga motoci a saman ruwa na yawo. akwai kuma mutane da dama da suka makale a saman bishiyoyi da rufin gida don kaucewa ambaliyar rundunar sojin isra'ila ta yi ƙarin haske a kan mummunan harin da ta kai kan wani gini mai hawa biyar a arewacin gaza a jiya talata jami'ai a ma'aikatar lafiyar hamas sun ce mutum casa'in da ke neman mafaka a ginin sun mutu ko kuma sun ɓace a kusan gini rundunar ta shaidawa bbc cewa ta kaddamar da harin ne bayan ta hango wani mutum yana amfani da tabaran hangen nesa akan saman ginin da ke bet lahiya wanda ta ce ta yi amanna cewa yana duba wuraren da sojojin isra'ila suka ne rundunar ta ce sojojin isra'ila sun kawo mutumin hari ne ba wai ginin ba The Israeli troops did not know that the building was being used as a shelter for displaced Palestinians. BBC ya ce rundunar sojin Isra'ila ta ce bata san da cewa akwai Falasɗinawa 'yan gudun hijira da ke neman baka a cikin ginin ba. amurka dai ta kira harin a matsayin abin tashin hankali inda ta buƙaci isra'ila da ta yi ƙarin bayani a kai rundunar sojin isra'ila ta kaddamar da jerin har-har kan wuraren da yan hezbollah suke a birnin balbek da kuma ƙauyukan da ke kewayensa bukacin garin birnin ya ce mutum fiye da dubu hamsin sun tsere sun bar gidajensu a cikin sa'o'in da isra'ila ta bayar da gargaɗi a kan bar wajen kafin ta fara kai har-hare hanyar fita daga garin ta cika makil da ababen hawan da suka kwashi mutane daga birnin wannan ne dai karan farko da aka shaida mutanen wani birni a labanan akan su fice su bar wajen balbek wanda gari ne da hezbollah ke da karfi a can gari ne kuma da ke da fitattun wuraren ibada na zamanin mulkin romawa kuma an ware shi ne a matsayin wurin tarihi na duniya da ke karshen hukumar unesco tun labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana babbar damuwa akan goyon bayan ƙudurin dokar da zai hana hukumar kula da falastinawa 'yan gudun hijira ayyukan ta da Majalisar Dokokin Isra'ila ta yi. Matakin hakan da har yanzu ba a fara amfani da shi ba zai hana hukumar aiki a zirin Gaza. Kazalika za kuma hana hukumar mu'amala da sojojin Isra'ila a Gaza, wadda hakan zai hana hukumar kaiwa ga yankunan da take so ta kai agaji a Gazan. Dukkan mambobin kwamitin ciki har da Amurka sun yi kira ga isra'ila kan ta kiyaye da dokokin kasa da kasa suna masu cewa hukumar ita ce kashin bayan taimakawar da ake yi a yakin gaza shugabar da ke goyon bayan tarayyar turai a georgia ta ki amsa sammaci da ofishin mai shigar da kara na gwamnatin kasar ya aike mata inda ya bukaci da ta je ta yi bayani a game da zarge-zargen da ta yi na an tafka makudi a sabukan taka ranar asabar Misalome kenan ke cewa amsa ta ga bukatar mai shigar da kara na gwamnati kan cewa na gabatar da shaida akan abin da na ce a game da sakamakon zaben ita ce me zai sa shi ya gudanar da binciken da kansa don gano gaskiya. jami'ai hukumar zaben kasar sun ce jam'iyyar georgian dream party wadda ake zargi da mulkin kama karya ce ta sake koma kan mulki karo na hudu inda ta samu kusan kashi hamsin da hudu cikin ɗari na kuri'un da aka kada to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc ta madalla a gaida aisha sharif babba wadda ta karanto labaran duniya daga sashen hausa na bbc sojin Isra'ila ta ce ta kashe mataimakin shugaban zara ta mayakan kungiyar Hezbollah da ake kira Radwan a wani hari ta kai a kudancin Labadan. An dai kai wa Mustapha Ahmad Shahadi hari ne a yankin Nabatiye. An ce a baya ya guda da ayyuka a Siriya tare da kula da wasu a kudancin Labadan. Kan rahoton Zulaiha Abubakar Kibiya. An samu labarin ne a ranar da sabon shugaban Hezbollah Na'im Qasim ya gabatar da jawabinsa na farko tun bayan naɗa shi a matsayin jagora bayan Isra'ila ta kashe Hassan Nasrallah a watan Satumba. Na'im Qasim ya ɗauki alwashin ci gaba da yaƙar Isra'ila duk da rasa rayukan manyan mambobin ƙungiyar. A wani sako da aka naɗa a faifan bidiyo daga wani yanki da ba a tantance ba, ya ce tabbas ƙungiyar ta girgiza matuƙa. Bada alhizbu yasta'id kashe shugabanmu Nasrallah da sauran jagorori ya girgiza mu kuma ya yi tasiri a yanayin da muke ciki a yanzu don haka ba za mu ce da kai ba mu ji raɗaɗin abin da ya faru ba tabbas mun ji ba daɗi al'amari ne da ya taɓa mu sosai. To amma ya kara da cewa Hezbollah wadda aka ayyana a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda a Birtaniya da Amurka da sauran ƙasashe za ta ci gaba da fafatawa. Bada al Ƙungiyar ta fara farfaduwa ta hanyar cike gurbin guraben da aka rasa da na zababbun shugabanni da suka sake shiri. Irin rawar da muka taka a filin daga ita ce shaidar hakan. Iran ta samar wa Hezbollah makamai ta kuma horas da mambobin kungiyar tare da basu kuɗaɗe. Na'im Qasim ya ce kungiyar tana yi wa Labanan aiki ne kawai. استهداف قائدنا الأول وقيادات Ba ma yaƙi don wasu, muna gwagwarmaya ne don kare Labanan. Burinmu shi ne kubutar da ƙasarmu. Sannan aikin da muka sa a gaba shi ne taimakawa 'yan uwanmu na Falasɗin da ƙasarmu don samun 'yanci. Rahotanni sun bayyana cewar masu shiga tsakani na aiki kan shawarar tsagaita wuta ta kwanaki 60 tsakanin Isra'ila da Hezbollah a Labanan. A gaida Zulaiha Abubakar Kibiya da rahoton da ta haɗa mana. To a Najeriya rahotanni daga yankin arewa musu yammacin ƙasar sun ce ana samun nasara a yakin da jami'an tsaro ke yi da 'yan bindiga a yankin sakamakon wasu sabbin matakai da aka bullo da su har ma yawan jigajigan 'yan bindigan yana ta raguwa. Sai dai alamu yanzu sun nuna cewar 'yan bindigan su ma sun fara sauya hanyoyin tafka ta'asa inda suke koma sace ƙananan yara don jefa su cikin harka ta wato fashin fashin daji da sauran miyagun laifuka. Manarar Sani Fura Girki wani ɗan jarida ne mai binciken kwakwab kan harkokin tsaro ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmad. idan ka kalla yadda ake yanzu musamman yadda yanayin yakin ko kuma faɗa da waɗannan barayin ya canza kawo wasu daga kayayyakin aiki da a da ba a da su yanzu ana samun irin wannan da karo jami'an tsaro da aka yi da kuma buɗe tiyata da aka yi haɗin gwiwa da kowane irin jami'in tsaro na operation fassan yamma nan da aka buɗe ya taimaka gurin yakan waɗannan barayi sosai to amma kuma duk da haka 'yan bindigar nan na ci gaba da sace mutane musamman ma yara haka eh da kwai bayanai da muka samu daga jihar zamfara da kuma jihar katsina inda su kansu barayin dajin yanzu suka karkata su gurin satar yara ƙanana musamman almajirai ko kuma in sun je gari su samu yara daga shekara sha uku zuwa sha bakwai zuwa sha takwas wanda in sun ɗauki yaran nan ba wai suna ɗaukan su don a biya kuɗin fansa ba ne ba bayanan sirri da muka samu suna ɗaukan yaran nan ne suna yin training ɗinsu domin su ci gaba da kai hare-hare To me ya kawo wannan sabon salo na waɗannan 'yan bindiga? To abin da ya kawo wannan sabon salo na ɗibar yara ƙanana ko kuma almajirai saboda in ka kalli yadda ake kashe waɗannan ɓarayin dajin da yadda suke mutuwa dole yanzu suke neman irin waɗannan yaran ƙanana domin su horar da su don su ci gaba da yin aiki da su. bayanai kuma na cewa har yanzu ana ci gaba da samun rikicin cikin gida da yake kai ga kisan manyan su waɗannan 'yan bindiga. Kwarai kuwa tun da shi Yalo mai bulle ya kashe na gala ya kashe zakiri da sauransu sai zama barayin dajin suna neman shi su kashe bangaren shi na gala din sun kashe Kacalla Bashar mai daura wanda kusan shi ne ya addabi yankin cikin garin Maru da ruwan Dorawa da Kano sannan sun kashe Kacalla Isiyaka sun kashe kacalla uma ƙato sun kashe kacalla kan akuya sun kashe shi sun kashe kacalla ɗan basallibe wanda duka waɗannan kacallolin ba wanda bai da yara sama da guda hamsin kuma wannan rikicin ya yi sanadin mutuwar kacalla guda bakwai ba magana yaran su ake ba wanda galibin su sai yanzu ne ake tsintar gawawwakin a cikin dawa saboda duhun dawa da ake da su. To ta yaya kuke gane cewar sun rasu? Kasan abu ne na tattara bayanan sirri ko hanyoyin da ake neman su domin a tabbatar waɗanda suke turo da bayanan sirrin nan galibin su 'yan wajajen ne su suke zaune da waɗannan mutanen su suka san su su ne suke ba da irin waɗannan bayanan sirri sannan abu a tantance a tabbatar da gaskiyar wannan abun wasu kuma har da bidiyon su da hotunan su da ana samu To yanzu wani hasashe ake da shi game da batun shawo kan wannan matsala ta 'yan bindiga. To in Allah da wannan harka ta ta'addanci yin garkuwa da mutane da kashe su da ɗauka su domin biyan kuɗin fansa muna ganin ƙarshen wannan abin ya zo. don ka kalla damuna muka biyu muka baro amma galibin su waɗanda masu ƙarfin faɗa a ji wannan ta'addancin suna ta rasa rayukansu. Manir Sani Firagirke wani ɗan jarida mai binciken kwakwab kan harkokin tsaro a Najeriya. Da ƙungiyar kare hakkin musulmi wato Murik ta kira ga babban sufetan 'yan sandan Najeriya Mr. Kayode Ebetokun da ya binciki tushen jita-jitar ƙarya na wato na mutuwar sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku. Ƙungiyar ta kuma yi kira ga 'yan sanda da su wato da su gurfanar da waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Ga rahoton wakilinmu na Legas Umar Shehu yan Leman. Kungiyar fafutukar kare haƙƙin musulmi a Najeriya Morek ta nuna takaicinta game da watsa labaran ƙarya da na wofi wanda ta ce dole ne hukumomin tsaro su gudanar da bincike game da bayanan ƙarya na mutuwar sarkin musulmin Najeriya. More ta hannun shugabanta Farfesa Aisha Kintola ta bayyana cewa Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ba sarkin musulmi ne kaɗai ba har ila yau shine shugaban majalisar koli kan harkokin addinin musulunci a Najeriya. wadda ita ce kungiya ta dukkanin kungiyoyin musulunci a Najeriya saboda haka duk abin da za a ci game da shi ya shafi dukkan musulmin kasar don haka ta yi kira ga masu yada labaran kanzon kurege kan mutane su yi taka tsantsan saboda sakamakon da zai iya biyo baya duk da haka ta nemi su feto yan sandan Najeriya Mr. Khalid Egbetokun ya gudanar da bincike domin hukunta waɗanda suka kitsa ƙarairai da yada hudubar shaidan da ke yawo a kafofin sada zumunta. wannan jita-jita a cewar kungiyar da aka yada ta dauki hankulan musulmin kasar ta kuma bazu kamar wutar daji kan jita-jita na karya game da mutuwar sarkin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar a jiya talata 29 ga watan oktoba shekarar ta 2024 wannan a cewar kungiyar ya haifar da tashi hankali da tsoro da shubohi a zukatan miliyoyin al'ummar musulmin kasar da kuma na abokai da masoyan sarkin musulmi farfesa kakin Tola babban darakta na kungiyar kare haƙoƙin musulmi morik ya ce ɗaukar mataki kan mutanen ya zama dole domin doka ta yi aikinta saboda 'yan najeriya da basu ji basu gani ba za su ci gaba da zama cikin damuwa game da bayanan da aka zuzuta su ta yanar gizo wanda har sai jami'an tsaro sun hukunta waɗanda suka aikata laifukan domin na gaba su kiyaye Umar shehu leman bbc hausa daga lagos a Najeriya. Da haka kuma agogo ke cewa karfe tara saura minti goma sha bakwai a Najeriya da jamhuriyar Nijar. Riley Asbury ce take gabatar muku da wannan shirin daga sashen Hausa na BBC. gaba a cikin shirin muna tafe da labarin wasanni amma har yanzu dai muna Najeriya inda majalisar dattijan ƙasa ta tabbatar da ministoci bakwai da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya mika mata sunayensu domin tantancewa. Hakan ya biyo bayan korar da Tinubu ya yi wa wasu ministocinsa biyar a makon da ya gabata tare da sauyawa wasu ministoci ma'aikatu. dukkanin ministocin an tantance su ne ba tare da fuskantar wata matsala ba. Buhari Muhammad Fage ya halarci zauren majalisar ga kuma rahotonsa. da misalin karfe sha ɗaya ne na safiyar yau laraba aka fara aikin tantancewar kuma ba tare da bata lokaci ba aka fara da farfesa Nintawa Yilwada daga jihar Filato wanda aka naɗa a matsayin ministan ma'aikatar jin kai da yaya talauci. Muhammad Yusuf Dingyadi daga Sokoto shine aka baiwa ministan kwadago ya kuma ce ya san kalubalen da ke tattare da wajen. Ba da irin gudunmawar da muke bayarwa domin a samu ci gaba musamman wajen harkokin ma'aikata da kungiyoyin kwadago da za mu ci gaba a samu zaman lafiya a samu fahimtar juna ganin cewa bangaren kwadago waje ne da aka cimma yarjejeniya da gwamnatocin baya mm. akwai matsaloli da dama wani irin shiri kai don tunkarar wannan aiki eh na san da mafi yawan su kamar yadda ka sani dai ban je ma'aikatar ba amma ina da masaniyar wasu daga cikin su kuma na zo da shirin insha Allah diba su mu ga yadda za mu yi mu ga cewa an samu fahimta tsakankaninmu da su Yusuf Abdullahi Atta wanda ya fito daga jihar Kano an naɗa shi a matsayin ƙaramin ministan gidaje. ya ce da sannu za su yi jajirce wadda duk ɗan Najeriya zai farin ciki da aikinsu. To gaskiya na yi shiri babba na cewa zan yi aiki tsakani da Allah kamar yadda dama wata kirjaman nan da Allah ya bani ba zuwa ne na roƙi wani ba. Allah ne ya bani shugaban ƙasa ne wata aka ba shi shawara ya gana dace. To kaga duk wanda ya sani duk abin da na sa a gaba zan iya yi. Amma yanzu in ce zan yi kaza zan yi kaza ba zan iya faɗa ba domin ka san wannan gwamnati tana da program ɗin ɗinta sai na je na ga na ansa an ga ina aka tsaya. Idi Muktar Maiha wanda ya fito daga jihar Adamawa an naɗa shi a matsayin ma'aikatar kula da dabbobi wanda ya ce kiwo zai zama na zamani a Najeriya nan ba da jimawa ba. Eh to alhamdulillah ni ba babu ne wajen kiwo amma dai kiwo na na zamani ne kuma na san duk halolin da na fuskanta da na fara shekara 19 da suka wuce. Na san halola ne wanda makiyayan da suke can waje suke fuskantar da shi na ɗaya akwai canjin yanayi ta inda kurarawan hamada ya zo duk inda da ake kiwo babu ciyayi yanzu na biyu akwai bunƙasa garuruwa da kuma neman hanyoyi da su wasu abubuwan da bil adama ke amfani da su su ma sun san ya sa kankancewan wuraren kiwo amma duk da haka kiwon zamani ba wai sai ɗauki zanda ana bin shanu ba An kammala tantancewan ne da Dr. Suwaiba Sa'id Ahmad Babura daga Jigawa, kuma ta yi fatan yajin aikin makarantun jami'a zai zama tarihi a Najeriya. To, ni ma dai yanzu na shigo. kuma a matsayina na ɗaliba, a matsayina na malama, ina da fiya idea na menene yake faruwa a ta ɓangaren su kamar unions kenan. Sai na zauna na fahimci ɓangaren gwamnati, na fahimci namu ɓangaren, sannan sai mu ga cewa yaya ne za mu fito da strategies da zai zamanto wannan abu da ya ya cinyewa an kawo ƙarshen shi. Muna fatan cewa za mu iya fito da za a samu damar da za a fito da abun da zai kasance duk waɗannan grievances na different unions ɗin da muke da su a jami'a duka sabbin ministocin an yi musu tambayoyi a yayin tantancewar kan gudunmawar da za su iya bayarwa domin ci gaban ma'aikatan da za su aiki a cikin su kuma amsar da suka bayar ta gamsar da majalisar dattawan abin da ya sa suka tabbatar da naɗin nasu kenan buhari muhammad fage bbc hausa a abuja najeriya ta kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu a Najeriya wato ibman ta nuna damuwa akan matsalolin da mambobinta ke fuskanta wajen samun man fetur daga matatar Dangote duk da cewa ta ikirarin biyan makudan kudade ga kamfanin mai na NNPCL. Kungiyar ta Ibman ta kuma musanta zargin da ake akan cewa ta fi ba man fetur ɗin da aka shigo da shi daga kasashen waje fifiko akan na matatar Dangoten. Alhaji Abubakar Megandi shine shugaban kungiyar ta Ibman kuma ya min bayani. Mu dai 'yan kasuwan mai masu zaman kansu ta ƙasa a halin da ake ciki yanzu muna ma neman mai din a NNPC domin mun saye mai a gare su na kuɗi masu ɗimbi yawa kuma har yanzu ba su loda muna wannan mai ba. Saboda haka gaskiya lokacin da muka ji shi kai ne gute ya ce yana da lita miliyan ɗari biyar to abin ya girgiza mu sosai. domin mun bi shi domin ya ba mu dama mu ci gaba da ɗaukan mai ba tare da mun bi karkashin hukumar NNPC ba ko kuma su kansu private airport. To amma haka har yanzu bai samu ba. To yanzu takamaimai me ke faruwa? Eh to abin da yake faruwa yanzu tun da har yaki yana da wannan mai to mun gaya musu cewa to mu muna buƙatar wannan mai da ke gare shi domin mu saye mu kai gidajen man. To amma ya aka yi kawo yanzu ake fuskantar dogayen layuka a wasu gidajen eh Wannan dogayen layuka da ki gani ya kasance da ainihi ita hukumar NPC karin man da suka yi a gidajen man su. To ke ga idan ai kari irin haka zai kawo hargaba ga jama'a. Amma dai abin da nake gaya miki yarda Allah wannan layuka insha Allah tunda har yau sun fara doda muna kari kudaden da muke bin su to wannan layi insha Allah cikin guntun lokaci za ga cewa wannan layi ya kawo akwai zargin da ake akan cewar kun fi son abin ku shigo da man fetur kasashen waje a maimakon amfani da na matatar dangwata Mu da yanzu har yanzu ba mu fara shigowa da mai ba domin mutane ne masu kishin ƙasarsu tun lokacin da dangote ya fara ta muke biye da shi domin ya bari ya zan ka mu mai muna sayan mai daga gare shi saboda idan muna sayan mai ga gare shi to wannan lamari zai fi sauki gare mu domin ina da ainihin wajen loda mai mai yawa to ke in har yadda ya amince da cewa mu zai mai a gare shi to insha Allah ke ga za a samu da wadataccen mai a cikin kasar mu ta Najeriya. To amma shi ya ce a shirye yake ku yake jira. Eh to mu ma a kire muke domin shi kai ne ya san cewa mun dade muna fiye shi domin mu samu mu ci gaba da wannan lodi. kuma idan gobe ya fara ba mu allocation ya ce mu zo mu biya a tsaye muke mu biya domin mu ba mu sayan mai a bashi muna sayan mai ne da kuɗin mu a ƙasa idan muka je sa'an nan a loda muna Alhaji Abubakar Mai Gandi shugaban kungiyar Ipman ta ƙasa. To a jamhuriyar Nijar kungiyoyin 'yan kasar mazauna turai da Amurka da kuma wasu kasashen Afirka sun rubuta wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ta haɗin gwiwa ga shugaban majalisar mulkin sojan Ƙasar janar Abdulrahman Ciyani da suka roƙe shi da ya abuwa ga tarin sojoji da 'yan siyasa da ke tsare tun a lokacin tsohuwar gwamnati. Sai dai wasu 'yan kasar na ganin ya kamata a haɗa da mutanen hambararriyar gwamnatin da ake tsare da su. Ga rahoton ila Isufu. 'Yan Nijar Kem mazamna kasashen waje da suka sa hannu ga wannan budaddiyar wasiƙa sun ce sakin waɗannan fursunoni da gwamnatin mulkin soja ta gada daga gwamnatin mulkin jam'iyyar PNDS tarayya zai taimaka wajen sasanta 'yan ƙasa da kuma haɗa kan 'yan ƙasar da haka ne kuma mawallafa wannan wasiƙa suka nuna damuwa kan yadda wasu daga cikin waɗannan fursunoni suka fara mutuwa a gidajen yari wasu kuma na fama da rashin lahiya in ji wasikar akan hakan kuma suka bukaci shugaban majalisar senate janar abdurrahman chani da ya nuna jin kai ko dan iyalan fursunonin batun da Malam Ibrahim wani dan ƙasa da ke bibiyar wannan lamari ke cewa su ma ra'ayinsu irin na 'yan ƙasar ne mazauna ƙasashen waje. Hakikanin gaskiya mu ma muna daga cikin wa'anda muke ganin cewa yana da kyau a tsaya a diba lamarin wa'anda ake tsare da su wanda eh, dalili ne na siyasa aka kama su na yunkurin juyin mulki ko da yake abdulkarim anisi wani dan jarida mai sharhi akan al'amuran yau da kullum na da ra'ayin da ya sha bamban da nasu to ai sai bincike ya yi aikin shi ko sai in bincike ya yi shari'a ta yi aikinta wanda aka ga bai da laifi shi za a saki mai laifi kuma dole doka ta bige shi ko amma ba a ce a duka a saki 'yan siyasa ko soja wanda aka kame in ka ga an kama mutum yana da laifi ko ana tugumin shi da wani abu sai dai a nashi bangare abin nasir na hanta jori na makarantar demokuraɗiyya na ganin ya dace a umarnin kotu don ta wanke wasu daga cikin mutanen akwai waɗanda ma doka da kanta ta nuna cewa ba sa da laifi sam sam sam kuma har yanzu ake ci gaba da rike su kuma akwai waɗanda cikinsu ma ba a ma san me yasa an ka kama su ba. Nasir na hanta jori ya kuma kara da cewa ba waɗannan fursunoni ba kaɗai hatta na yau gwamnatin da ake tsare da su ya dace su ma a sallame su. Sai dai wasu 'yan Nijar da ma manazarta kan al'amuran yau da kullum na ganin ku. ko da shugaban majalisar mulkin sojan janar abdurrahman chani zai amince ya saki 'yan siyasa da ake tsare da su zai ka kuma yi wuya ya iya sakin sojojin da ke tsare waɗanda kotu ta samu da laifin yunkurin juyin mulki a lokacin gwamnatin shugaban muhammadu isufu da iyalan sojojin a wancan lokaci suka zargi canin da kitsa makalkashiya wajen kama mutanen su duk da cewa a ranar 24 ga watan oktoba 2023 da ta shuɗe kotun ɗaukaka ƙara da ke yamai ta umarci a saki wasu daga cikin sojojin amma har yanzu shuru ake ji. rahoton cima'ila isufu kenan to ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ta musanta cewa wato ta faɗa wa birtaniya cewa ba dole bane a aiwatar da haramcin da majalisar dokokin ƙasar ta kaɗa wa ƙuri'a wanda ya shafi ayyukan jin ƙai na hukumar kula da falisdinawa 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya sakataren harkokin wajen birtaniya david lami ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin a ranar litinin da ta gabata cewa takwaransa na isra'ila Israel Cards ya nuna yiwuwar hakan gabanin kada kuri'ar. Ka rahoton wato Yoland Nell. A wani saƙon bambara zuwa ga BBC, ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta musanta bayanin da sakataren harkokin waje David Lamy ya bayar game da wata hira da ya yi da takwaransa na Isra'ila Israel Cards. Mr. Lami ya yi nuni da cewar an shaida masa cewa Majalisar Isra'ila wadda ta haramta wa hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗina aiki a Isra'ila. Sannan ta kuma hana jami'an Isra'ila ma'amala da hukumar ba lallai ta aiwatar da wannan doka ba. ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ta ce domin kau da shakku akwai bukatar ta bayanin cewar wannan batu ba gaskiya ba ne bugu da ƙari mr katz a shirye yake iya aiki da sabbin dokokin da za su fara aiki a watanni uku masu zuwa Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta taka rawa a ayyukan jin kai a Gaza, kuma Sakiya Stama ya bayyana matukar damuwarsa da matakin da Isra'ila ta ɗauka. A gaida Zalaiha Abubakar Kibiya da fasirar rahoton yolan Nel, yanzu kuma ga Ibrahim Yusuf Muhammad da labarin wasanni. wacce rikon gwariya na manchester united ruud van nistelrooy ya ce kungiyar na iya komawa kan ganiyarta amma dai hakan zai dauki lokaci da kuma aiki tukuru a yau laraba ne tsohon dan wasan na united da netherlands ya fara jagorantar kungiyar a karon farko a wasan da leicester ke ziyartar old trafford a zagaye na 'yan sha shida a gasar cin kofin carabao an dai sanya shi a matsayin kocin wucin gadi ne bayan koren eric ten hag a ranar litinin inda united ke matsayi na goma sha hudu a gasar premier bana babu dai tabbas ko zai ci gaba da zama a club din idan har aka naɗa sabon kocin dindindin inda a halin yanzu ya tabbata cewa united ta tuntubi kocin sporting lisbon ruben amorim to yadda ake gaba da daɗe kan komawarsa united kocin sporting lisbon ruben amorim ya ce har yanzu bai yanke shawara kan makomarsa ba da yake magana bayan nasarar da sa ta yi kan nacional da ci uku da daya a wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin portugal a jiya talata amorim ya shaida wa manema labarai cewa it's my decision i will tell ni ne zan yanke shawara zan bayyana komai uh, saboda haka dole ne mu jira shikenan amorim dai ya kara da cewa zai ci gaba da gudanar da atisaye da sporting domin shiryawa wasan da za su kara da Estela Amadora a ranar Juma'a. Hukumar kwallon kafa ta Spaniya ta amince da bukatar kungiyar kwallon kafa ta Valencia na neman a dage wasanta da za a yi yau da Pela Escuela a birnin Madrid a gasar Copa del Rey sakamakon ambaliyar ruwa da ta mamaye yankin kudu maso gabashin kasar. Hukumar kula da yanayi ta kasar Spaniya ta yi gargadi a gabashin Valencia yayin da masu kashe gobara ke yakin ceto mutanen da ambaliya ta ritsa da su. Ranar Asabar ne dai Valencia wadda ita ce kurar baya a teburin La Liga za ta karbi bakuncin Real Madrid a filin wasan Mastaya. A bakin wasan damben boxing an baiwa Daniel Dubois damar kare kambunsa na IBF kan Fabio Wadley. dubuwa ya ci gaba da rike kambun nasa ne na IBF bayan ya doke Anthony Joshua a zagaye na biyar a filin wasa na Wembley a watan jiya. An dakatar da tattaunawa sake fafatawa tsakanin dubuwa da Joshua a farkon shekara ta 2025 sakamakon damuwa daga mai tallata Joshua Eddie Hearn cewa wasannin za su yi kusa da juna. Wadley da ya shiga cikin jerin sunayen masu harin kambun na IBF bayan nasarar da ya yi akan Fraser Clark a wannan watan.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 dalla muna sama shaida masu sauraron mu cewa mitocin da ake samun mu a rediyo wato sun sauya. A shirin safe yanzu a rika samun mu a mita wato 49 da kuma 41. Sai shirin hantsi za a sami mu a mita 31 da kuma 25. Shirin rana kuwa akan mita 13 da 11. Shirin yamma 31 da 25. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu a madadin Umaima Sani Abdulmumin da ta tsara shirin da Ahmed Wakili. Ni Raliya Zubairu nake muku fatan asuba ta gari.